fahim na ne muka tsaya mun fara a wancan mako mun karanta a cikin wani littafi tasmiyatu shaitan wato sunan shaitan in an ce a shaitonu mai ake nufi malam ya yi mana bayanin cewa a lokacin larabci daga shatsana ne wato nesa wato shi an duk wani ɗabi'a na alheri to nesa yake da shi ya kawo dalilai wasu ka ce a'a daga shatsa ne konanne ne saboda dama asalin shi daga wuta ne min marijin min to malam ya tattauna mana waɗannan kalmomi guda biyu wanda ya tabbatar mana da cewa abinda ake nufi da shaitan shine wanda ya nisanta yake nesa da ayyukan alheri kuma shaitan din ana samu a cikin mutane ana samu a cikin aljanu kai har cikin dabbobi har cikin dabbobi ana samun shaitan kamar yadda muka samu na asarin hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi cewa kashe cikin abin da ke lalata sallah ke bata sallah akwai kalbul aswadi idan bakin kare ya wuce ta gaban mutum malam ya kawo mana dalilai ne akan cewa a cikin dabbobi ma ana samun shedan a cikin sutura ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan ibnu jarir al tabari ya fitar da wani asali daga Umar dan Khattab da ya hau zaunan. wani doki wato na wanda ba laraban doki ba ya ta tsalle ya hana shi sukuni ya ce to kun dora na dai na hau shaidani wannan ya tabbata mana a cikin dabbobi akwai shaidan to menene ma'anar rajim ma'anar rajim shi kadai zamu karanta war rajimu fa'ilun bi ma'ana fa'ul shi rajim yana da wazanin fa'il ne a ilmin sarfu amma ma'anar shi fa'ul ne ba ma'anar fa'il yake ba ai innahu marjumun maturudun anil khairi kulli wato korarre ne jefaffe ne daga dukkan wani alheri shi ake nufi da rajim korarre jefaffe watsatse wanda aka ture shi daga dukkan wani alheri Allah ya kare kama kala ta'ala wala zayyana as sama ad-dunya bi masabiha kamar yadda Allah ya ce hakika mun kawata saman duniya bi masabiha da fitullu waj'alnaha muka sanya wannan fitullun rujuman lishayatin cikin ayyukan da suke yi akwai jifan shedanu wato kenan su sararin samaniya an sa fitullu waɗannan fitullun jigon aikin da suke yi akwai jifan shedanu kuma zahirin ƙur'ani Allah ya tabbatar cewa sararin samaniya akwai fitullu su ne taurari suna ayyuka ne guda uku a wannan ayin ga guda biyu walakar na sama a duniya ko bi masabiha abu na aikin farko da taurari ke yi shine na sararin samaniya ya yi mai kwalliya ya dauki haske sannan aiki na biyu waj'alnaha rujuman lishayatin mun sanya waɗannan fitullun cikinsu akwai wasu missiles ne makamai ne idan shedanu sun hau to suna jeho su akwai aiki na ku bai zo a wannan aya ba ya zo a wata ayoyin ko wa alamat wa bin najmi hum yahtadun haka ne ko aiki na ku kenan da taurari suke yi alamat alamomi ne da taurari ya hata duna mutane suke gane hanya Filbar wal bahari kuwa wasu a cikin teku wasu a cikin yayane a cikin da wannan da suke gane titina da taurari suke gane titina wa ƙala ta'ala wani wurin Allah ya ce in hmm? inna zayyan haka ne ko inna na sama a duniya bi zinatinil kawakib inna a wa inna ne ko iza ne inna na sama a duniya hakika mumun kawata saman duniya bi zinatinil kawakib da kawa wani irin kawa na alkawakibi na taurari wahibban min kulli shaitanin marid mun sanya waɗannan taurari su zama kariya ga duk wani shaidani marid kangararren shaidan la yasamma'una ila ilal malail a'la su waɗannan shaiɗanun ba za su ji su zancen al-mala'il waɗannan jama'an na sama ba su ne mala'iku wa yi kuzafuna ana su min kulli janib ta kowane sashi da suka je satan ji duhuran walahum azabun wasib wannan harbin halaka ne zuwa gare su kuma bayan nan suna da azaba wasib wato mai girma a wurin Allah subhanahu wataala illa man khatifa khatfata sai wanda ya wabci abun wabta daga cikin shedanun fatba'ahu hushe habun wa taurari masu fako kuma suka biyo shi wannan ya nuna ashe cikin taurari masu fako target wanda suna harbin su ne wani lokaci ba sa samun su tunda ana samun ilaman khazifa alkhazifata sai wanda ya wabci abun wabta wani yana sa'a sai ya figa sai ya gudu kafin tauraro zai maki wa ƙala ta'ala wani wurin Allah ya ce walaƙar na fi sama'i burujan wa na ha linnazirin hakika a sama mun sanya taurari kuma mun sanya taurari na su zankawa linnazirin ga masu kallo wa na ha mun kare da wannan taurarin mun kare saman min kulle shaitanin min kulli shaitanin rajim daga dukkan wani shedan wanda yake wato tsinanne illa man istaraqa sama fa atba'ahu shihabun mubin sai wanda ya dage ya je satan ji shi kuma mun sanya wasu wani wuta bayyanannen wuta wanda zai harbe shi wannan duk malam ya kawo su ne ce ila gaida zalika min al-ayati da wannan wannan daga cikin ayoyi waɗanda suka nuna abinda ake ce rajim shine marju wato marjumun maturudin alkhairi kullihi wanda aka jefe shi aka kore shi aka fatattage shi daga dukkan wani alheri Wakilai suka ce rajim bi ma'ana rajim bi ma'ana fa'il sun ce rajim din nan ma'anan shi fa'il ne li'annahu yarjumun nasa saboda yana harbin mutane bil wasawasi warraba'isi wato yana jifan mutane da wasu wasi da shakkoki da fadawa cikin lalura mutum kaga gaba ɗaya ya firgici wal awwalu ashharu wa asahu mallan ce amma fasaran farko fa shi yafi shahara kuma shi yafi inganci duk da nabiyin shi ma zai iya shiga a dunkule da kenan mun ma'anar rajim na da ma'ana guda biyu ko dai ka fassara shi da ma'anar rajim duk da fa'il ne bi ma'ana maf'ul ko kuma bi ma'ana fa'il in ka ce maf'ul shine marjumun matrudun alkhairi kullihi wanda aka kore shi aka jefe shi aka watsa shi daga dukkan wani alheri ga kuma ayoyi da yawa da suke nuna cewa lalle shedan shedanu kullun jifan su ake koran ake matruduna ne koran su ake dina suka ji koran ake to ko kuma ka tsauka fasara shi da rajim wato shi shedan an ce mishi rajim ne saboda me shi ya zan fa'il kenan wato yana jefa wasu wasi da barna a cikin zukatan mutane duka za su iya dauka amma dai na biyun to shi yafi sai mu tashi albasmala awwalu ayatun min suratul fatiha an gane ko da wannan shi ya kamata ya zama ta takmila ne na a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya taimake mu mun tattauna akan a'udhu mun tattauna akan shaitan mun tattauna akan rajibi